أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون muna nan cikin darasinmu wato suratu fusilar jiya aya ta sha hudu muka kwana to ta sha biyar za mu tashi amma ado amma adawa wayanda muka ambace su haɗe da adawa da samudawa gaba ɗaya to su ka adawa su ba sakbaru fil addu girman kai suka yi cikin ƙasa bigai da haƙe kun babu wani dalilin da yasa suka yi girman kai illa shekantaka da rashin imani wa suka ce lamma kuwafu bil azabi sadda aka ba su tsoro aka ce akwai azabar Allah ba idan ba su yi gyara ba akwai azabar Allah sai suka ce wani Allah mana shaddu minna kowa wahi matsananin ƙarfi ai la ahada babu wani guda wanda yi mu ƙarfi wa kana wahiduhum yaqla'u as azima min aljabal dayansu haka kawai in ya ga dama da aka yi wata yaka zuwa ga duci sai ya ƙwallo wani irin katon ya kankara da kai ne yaka zuwa ya ɓallake ta katon ya kankara ya ɗauko ta ba tare da kowa ya kama mai ba ya kala'u a sakaratul azima yakan ƙalle kankara wadda an mai girma minar jabali daga duci ya ji alawa haisu ya shawo sai ya sanya ta duk inda ya ga dama saboda tsananin ƙarfi ne don haka suka ce ai ba wani Allah da yi su tsananin ƙarfi don ba su san Allah ba Allah ya ce awa lam yarau shin su yanzu ba su gani ba ayi alamu ba su sani ba annallaha alladhi khalaqahum haqiqa Allah da ya halice su huwa ashaddu minhum quwwa ai shi Allah da ya halice su ya dara su sananin karfi wa kanu bi ayatina almu'jizati sun kasance da ayoyinmu na mu'jiza ya jihaduna suke musu sun ka ce ba wanda hisanin kari sai sun kai ta bannar da suka yi to wannan bannar da suke yi Allah ya ce sai ya gaji da hankuri da suwa fa'arsanna fa'arsanna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin na hisab لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون to bayan sun yi waccan shigantaka da suke cewa ba wanda yi tsannin ƙarhi Allah ya ce fa arsalna alaihim sai muka aiko musu iska sarsaran wanda adda murya wato iska na mai kara tun daga nesa ana jin kara iska kuma bari tun iskan kuma gata da sanyi kwarai shadidatu sauti tana da sauti mai tsananin karhi amma bila madarin ko dabba ba ta da ruwa kun ga iska in kuka ga iska na tawa a iska mai karhi babu ruwa to hitina ta ku yi ta addu'a Allah ya tsare ku daga shege shi wannan iska da ya zo ga ƙarhi ƙwarai amma babu ruwa ko ɗab fi ayyamin na hisatin a cikin kwanuka masu zahi wato masu shi'amci na hisatin bi kasiril ha'i wasa kuniya na hisatin ai mashu'umatin alaihim wadda adda shi'amci gare su abin da ya sa muka aiko musu da wannan iska lanadi kawon azabar khiziya don mu dandana musu azabar kaskanci da walakanci shi yasa ɗaya muka kawo musu wannan azaba fil hayatid duniya a cikin rayuwar duniya wala azabul akhirati akhadha kuma wallahi azabul lahira ta hi kunyatawa ay da ta hi tsanani wa la yansaruna kuma su ba za a taimake su manan duniya ba ne lahira ay yamna'uhu anhum ba a hana wannan azaba ta lahira gare su kun ga yadda an ka hallaka adawa saboda haka duwa da kaga mutum na da ƙarhi na jiki ko na kuɗi ko na iko to idan ya saba ma Allah kana gane bai da ƙarfi don sai kaga tausai ne to kun ga su Allah ya halaka su don haka kada ku saba ma Allah don ganin kuna da ƙarfi kada ku saba ma Allah don ganin kuna da ƙarfi Allah ya kare mu wa amma mudu. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون تو أما ثمود أما ثمود mutanen salihu kenan kun ji yadda an ka halaka adawa mutanen annabi hudu to ga mutanen annabi su kuma annabi salihu su ma fa hadaina mun shiryar da su ga hanya madaidaiciya ai bayyana lahum dariqal huda mun bayyana masu hanyar shirya. amma sun ka kibinta ba sahabbul amma sun ka sun abin nan makauta ai ihtaru a sun ka zaɓi kafirci to lokacin da sun ka zaɓi kafirci alal huda akan shari'ar Allah fa aka a sa'iqatul azabil huni sai tsawa ta azaba walaƙanci ta kama su ma kanu saboda aikin da suke aikatawa su kuma kun ji tsawa aka yi musu Allah ya kashe kowa da kowa duk wayannan makaman fada Allah ya umarni da su don kare addini ne daga farko har yanzu suna nan abin da ya sa kun kaga bai umarni da su don karramawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Da a karrama shi a karrama al'umma ce shi yasa Allah ya ke umarni da wayannan makamai irin na wannan iska mai tsanani da irin wannan tsawa mai tsanani waɗanda aka yi mutane duk mutu gaba ɗaya. to Allah yana nan da wayannan makaman suna na aji amma baya aiki da su don karramawa ga al'ummar muhammad sai dai an daɗe don akwai wurare da yawa da aka amfani da su amma guda-guda saboda karama da karramawa ga mai gidanmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya fifita al'ummar muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan sauran al'umma to khairu ummatin ukhrijat lin-nasi saboda karramawa yace kun zama ku ne al'umma wa'anda sun kai daraja wa'anda an kai suwa don wani mutane saboda kuna hiyayi annabin ku ya dara kowane annabi girma ku ko sai aka ba ku darajar ta dara kowace jama'a daraja to bayan an hallaka samudawa wa najjayna ladina amanu sai muka tsira da wa'anda suka yi imani wa kanu yattaquna Allah sun ka kasance suna jin tsawon Allah ayya alam ya alamuna suna sani bi muqata wato ya amaluna suna aiki bi muqata da imanin billahi suna aiki da gwargwadon wadda imanin su da Allah ya hukunta to saboda darajar sunayenka Allah ka samu cikin alladina amanu wa kanu yattaqun Allah ka samu cikin bayinka alladina amanu wa kanu yattaqun to bada an zakara ta'ala a ina da adin wa fir'auna bayan Allah ya ambaci kin gaskiya adawa da wa samuda adawa da samudawa wa takabburihim kuma ya ambaci takabburahum girman kansu an kabula kalimatu la ilaha illallah ga karbar ma kalmar la ilaha illallah sun ka kifa da bi sa'iqati an ka halaka su da tsawa wa rihi da iska to wa kana adu wa kana inadu kufari hadhihi al-umma kin gaskiya kahiran wannan al'umma mithil inadihi yayi daidai da kin gaskiya wa'ancan kahirai da an ka halaka fi sai kaqil azabi ga cancanta azaba laula annallaha rafa an hazi ummati hadhihi anwa ba don da yake Allah ya ɗauki wannan nau'o'i na azaba ga wannan al'umma ba minin azabi na azaba fi duniya nan duniya saboda karramawa ga mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ɗauki irin wannan azaba ta a tega gari a kashe kowa da kowa Allah ya ɗauki irin wannan kama tabbata fi qaulihi ta'ala kama wanda ya tabbata cikin maganar Allah da ya ce wa makana Allahu li Allah bai kasance ne masu azaba ba wa tafi tafihim kai annabi in kana cikin jama'a Allah bai musu azaba kun sani ya gabata sadda sun ka ɗauki mallamin su an kace inda Hajar aswad sun kai addu'a cewa Allah in dai ƙur'anin ga da Muhammadu ya zo da shi gaskiya ne to kai muna ruwa mina sama'i na hijaratan kai muna ruwan duwatsu daga sama ba za mu bi ba to kun ga sun roki azaba sai Allah ya ce a ai ma kana Allah Allah bai kasance ne musu azaba ba wa an tafihim muddin annabi na cikin jama'a to Allah bai musu azaba ta kashe kowa da kowa bayan lokaci ya wuce dan hode ya ce ku sani ya ku jama'a ya ku jama'a ta ku sani wasiya ce yayi ce ya jama'a ta ku sani karshen iyawa sunna ne Allah ha baiwa mutane azaba muddin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na cikin su ce ku san da sani ko in yan mutu babu abin da ka hana Allah shi wa mutane azaba sai tabbata sunna ta ya cikin su sunna annabi ba sai tabbatatta a cikin jama'a yace don haka ku riƙe sunna kwarai in kun ka ga malamin sunna ya ce ku lizimce shi akwai wuya samu ga malaman sunna ya ce malamin sunna ya yi wuya samu kal ibritil ahmar kamar horar wuta wadda ajiya horar wadda ajiya ya ce tana da wuya samu duniya ya ce haka malamin sunna yake karshe shewa ya ce in kuka ganai ku ɗaure riga ku ga riga ta don kai ya kuce muku ku kama riga ta ku ƙullata ku don kai ya kuce mu ya ce samu ne waya gare shi saboda muddin akwai malaman sunna cikin ƙasa to Allah bai halaka ƙasar nan gaba dai kuma duk ƙasashen duniya duk makircin da za su yi sayi ko sun ɗauko wata hanya sai Allah ya ba ƙasar nan maita muddin dai akwai malaman sunna cikin ta ko sun ɗauko ta hanya duk hanyar da sun ka biyo sai Allah ya ba da wadda za a biyo ga hanyar da za a karye wannan hanya kuma a wace ta ƙasa kuma ta zanna lahiya to Allah ka tausaya mana ka yawaita mana malaman sunna wa garja a fil hadisi sahih kuma ya zo cikin hadisi ingantacce annallaha rafa an hadhihi al-ummati al-anwa al-madhkura hakika Allah ya doke mu wannan al'umma nau'i nau'i na azaba gada aka ambata iska da tsawa min al-azabi na azaba lakin hadha fi dunya sai dai wannan nan duniya kenan fa walidhalika don wannan yubayyana lahum bima yati Allah na bayyanawa da abin da zai zo yana bayyana a al-qiyama halayen qiyama فقال ويوم يحشر ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون واذكر كأنبتا يوم يحشر بلياء المدمومة ما أفته الشيني واتو يحشر آه، أبنان آه، بلياء المدمومة ma'a shi ne wato yuhsharu wa rafi'a a'da'i wa yawma yuhsharu a'da'ullahi wa qur'a bi fatihil ya'i wato wa shi ne ya hashuru wa nasbi a'da wa dhkur yawma ya hashuru a'da'allahi ka tarar da zai da makiyan Allah ilan nari zuwa ga wuta fahim yuzauna su ana tara su ana kora su ga sunan zuwa hatta idza ma ja'uha حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا bima kanu ya'malu wato ranar kiyama za a tada makiya Allah a kora su korawa mai tsanani zuwa ga jahannama da sunan zuwa hatta idza ma ja'uha har sai lokacin da sun ka zo inda wutar shahida alaihim samu sai kunnuwan su ta bada shaida ta ce lalle ta ji sadda aka yi shirin sabon nan na Allah wa absaruhum idanunsu ta bada shaida ta ce ta ga sadda an ka wurin sabon nan wajuluduhum fatansu ta ba da shaida ta ce da ita an ka aikata ma kanu ya amaluna da abinda suka kasance suna aikatawa saboda haka shi na adama inda ya gane ba zai saba ma Allah ba don Allah na da wakilai na nan tare da shi wato kunnuwa mutum wanda sai ya gani duk da ka gani daga ido ta ka farawa da ka jiya sai da ya gani ga ido sannan ta shiga rainai kunnuwa hakan sai da sun ka jiya sannan ido ya so ya gani sa'annan da da gabobi suka aikata sabon to wayannan wadu wakilan Allah na suna nan tare da kai sadaka kake sabon ranar kiyama shaida ɗaya za su ba su hawa su za su ba da shaida saboda girmanka Allah ka yi mana mawafaka ka raba mu da sabonka da sha'awa ta qalu li wa li wa qalu li juludihim lima alaina qalu شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وقالوا باين واتن جكين ستابا دشيدا سيسو يموتن سچي lijiludin غفاتن جكين سو هابا فاتا lima shahidtun alaina don me kun ka ba da shaida gare mu ba ku bari mun ce ban mai ba ba ku bari a tsaya nan saboda Allah saboda adalci ne duk abin da aka yi ya sani amma sai ya bi shaida don kada mutum ya ga an zalunce shi sai Allah ya ce ya kawo shaida to da aka kawo shaida sai fatan jiki suka ba da shaida sai mayan wutar suka ce lima shahidtu alaina dan me kuka ba da shaida gare mu sai fatan suka ce kalu an daqana Allah suka ce Allah ne ya ba mu baki ya samu kai magana allazi an daka kullu shay'in wanda ya komi da komi yayi magana in arada na dukahu in yin nuhi magana ce don duk abin da Allah ya so shi magana shi na yin magana ko mina shi yasa kun ga lokacin Sulaiman da tsuntsaye duk suna magana duka sauran halittu suna magana zamanin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har da duwatsu suna magana in ya zo wajen duwatsu sai su dora wani assalamu alaika ya rasulallah kunga su ma suna magana in ya shiga daji duwatsu ma suna magana itace ma suna magana idan ya kiri icce sai icce ya ce a an naka rasulullah kun ga Allah ne ya so su yi magana don shi Allah duk abin da ya so shi magana ko mina yana magana da yare ƙanana da jarirai shi yasa kun ka ga juraiju yaro ne ya yi magana wanda aka jefai da shiya yi magana yaron Yusuf alaihi salatu ya yi magana da sauran yaran da aka ruwaito duk sun sun yi magana suna jarirai annabi isa ya yi magana tun ba a yi mai wanka ba da an ka haife shi duka wannan ganin damar allah ne idan allah ya so abu ya yi magana ko bai magana ya allah ya so shi magana zai yi magana wa huwa kun awwala marratin kuma allah shi ya halice ku farkon al'amari wa ilaihi turja'una kuma wuri ne ake dawowa da ku kila huwa min kalamil julud an ce wannan duka magana fatun na ne sun ka'i da magana su wakila min kalamin lahi wa huwa a wani marra kuma an ce dai yana cikin maganar Allah ba magana fatu ba min kalamin lahi ta'ala kalladhi ba'dahu kama wanda abba ya ne wa mawqihu qaribun mimma qablahu matsayi ne kusa yake ga na gabani ne bi annahu qadirun cewa Allah fa yana da iko ala in sha'ikun ibtida'an yana iya farar da ku farawa ta farko wa i'adatukum yana iya tayar da ku ba'dal mauti bayan kun mutu ya tayar da ku a haya'an ku koma masu rai to allan da ka iya tayar da ku bayan kun mutu qadirun ala in daqi yana da ikon ya sa fatun jikin ku ta yi magana wa da'ikun da gabobin ku saboda haka allah mai iko ne ga dukkan komi saboda girman ka allah cikin ikon ka, allah kai mana karshe mai kyawu allah cikin ikon ka allah ka sa mu yi karshe mai kyawu kuma allah ka kare mu daga sharrorin masharranta saboda ikon ka allah kai mana wannan taimako ما كنتم تستترون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن خيرا مما تعملون وما كنتم تستترون كما بكو كسانشي كو كما أبند كنك كسانشي كنا بوي وعند ارتكابكم الفواحشة lokacin da kuke aikata alfasha ai ba ku kasance kuna ɓoyewa min an da shaɗa alaikun sam'ukun ɓoyewar da kuka yi ba kuna ɓoye makunnuwanku don kasu ba ku shaida ba ne wala absarukum ba kuna ɓoye ma idonku ba ne wala jiludukum ba kuna boye mafatun jikinku bane la'annakum lan tuqinu dan ku ba ku yadda ba ku tabbata ba ku sakankance bil ba'si da tashin kiyama ba walakin banantum sai dai kun yi zato inda isse abin nan inda isin eh, inda eh, istinarikum inda lokacin da kun ka boye kuna zaton annallaha lalle Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malu kuna ganin Allah bai sanin da yawa cikin abin da kuke boyewa wannan zaton da kuke yi kenan kuna zaton Allah bai sanin abubuwa da yawa waɗanda kuka boyewa wannan shi yasa kuke boyewa to Allah subhanahu wataala duk abin da kuka yi Allah ya sani wa zalikum dhannukum وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وذلكم ظنكم وانا أبنا أنا zaton da kuka yi wai Allah bai sani abubuwan da kuke aikatawa wannan shine zatonku allazi zanantum bi rabbikum wanda kuka wa Allah ubangijin ku zato da shiya to wannan zato arda ku shi ya halaka ku ai a halaka ku wannan zato shi ya halaka ku fa asbatu min khasirin kun kawaye gari cikin masu hasara li'annahu usara domin ya zama huhu abinda aka basu mamunihu bihi abinda aka yi musu baiwa da shi min al'adai na gabobi ya zama sababan ya zama sanadiyya da shakawa ta yin garshen arzikinsu don gabobinsu na sun ka ba da shaida gare su kun gani wato allah subhanahu wata'ala yana da masu hako wayanda ka karewa wayanda ka rubutawa duk abin da kuke aikatawa kun ga baiwar da an kai musu an ka ba su abin nan ji da gani da fatun jiki baiwa ce to amma wannan baiwar da an kai musu ita ce ta zama sababan lishe ta yin garishin arzikin su da raini a nan duniya kuma da lahira min haisu na kana don ta kasance abin na ita wannan abin na gabobin ta kasance mabudiyya mubdiyatun bihum ta zarce da su ilal jahalin murakkabi billah ga jahilci murakkabi ga Allah su gano wataala da aka ce ma jahilci murakkabi mutum bai sani ba kuma bai yadda bai sani ba wanda bai sani ba kunga kullun zai yi bidawa da zai ya sani don wanda bai sani ba shi ka zuwa makaranta don a koya mai amma wanda bai sani ba yana ganin ya sani bai watan bai kowa to wannan jahilci murakkabi ake ce mai to shi na ya batar da suwa wata ba'u shahawati da bin sha'awoyin duniya warci kabil ma'asi da aikata ayyukan sabo saboda haka yau ko su yi hakuri ko ka su yi hakuri wuta ita ce makomarsu fa yasbiru fa'in yasbiru fa'in النار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين to fa in yasbiru idan sun yi hankuri ai ahalun nari su yan wuta idan sun yi hankuri na waɗanda suka yi hasara idan sun yi hankuri alal azabi ga azaba to fannaru matawallahum wuta dai ita ce makomasu ko sun yi hankuri ga azaban nan su yan wutan na alkhasiru na waɗanda suka yi hasarar nan ah, wato ko da sun yi hankuri alal azabi ko ba su yi abin nan ah, hankuri ga azaba ba fannarun matsawallahun wutan nan da ita ce makomarsu wa in ya sa'atibu kuma idan sun nemi a karɓi tubarsu ai ya ɗalibu ba sun nemi a karbi tubarsu ai arrida a yadda da su aure ko su dawo duniya su gyara wa ma hum min al-mutabina ba su cikin wanda za a yarda da su ai al-mardiyin ba su cikin wanda za a yarda da su wato koda sun tuba koda sun so a gyara musu ba za a iya gyara musu ba wato ba za a dawo da su ilaiha zuwa ga duniya ba abada ba a dawowa da su kuma a dawo da su zuwa ga tuba wa abin nan wa qayyadna wa qayyadna lahum qurana وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إن إنهم كانوا خاسرين to waƙayyanna lahun ƙorana mun sanya musu abokai wato mun sanya musu abokan aiki ai ba a suna lahun ƙorana mun sanya aika musu abokan aiki a shayaɗi na shaiɗannu dama shaiɗannai na muka sa musu kowanne mutum na tare da nashi shaiɗani illa dai mu mai gidanmu muhammadu sallallahu alaihi ya ce shi allah ya taimaka nashi shaidani ya musulunta to wannan shaidanin shi annan tare da kowa idan Allah ya mu wafaka da sai in ka hito sai ka ce bismillah in ka hito gida ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah to shi wannan shaidanin da ya cinke wasu shaidanu sun taso ma wurin ka sai ya tarbe su ya ce ku koma ba ku imai Allah ya isa mai kuma Allah ya ishe shi a kare shi ya karanta addu'a kaza don haka ba ku imai ku koma to idan baka karanta ba ku sai a yi ta fama da wahala a fita wagga a fada wagga haka na ake har marici a koma wurin kwana suna nan yi lazimuna wa suna lizimta su kuma abin na waye nuna alaihim suna jibinta gare su istila alƙaidi alalbaidi irin irin cuɗan a lizimta abin nan kwakwalwa ga kwanta wa alƙaidu abin da ake ce makaidu wato kishin rubaidi kwalhon nan ta kwai kun san kwalhon kwai ta zama dole ruwan kwai su yi ta hiya da ita don da an ka ɗebe ta duk ruwan kwai tuɗewa ga su yi saboda haka dole su yi ta hiya tare to haka an ka jibinta musu shidannan wa da kwalhon nan ta zama dole ga ruwan kwai su ma haka ta yasa zama dole wakila asalin kaidi albadal wato asalin kaidi wato canji wa minhu almaqayada ai abinna almu'awada wato nau'in canji wa zayyanu lahum ma baina adiyin shaydanun nan suka kawata musu abin da ke gaban su min amrin duniya na al'amarin duniya duk wani abin da bai da kyau sai su ce kai ku yi abin ku lokaci na mutum ya samu lokaci wato ya ci daɗi ne wata ba a shahawa ta su iza suka bin sha'awa wal qaba'i da abubuwa mara kyau ta asaru haka suka tai musu har sun ka zaɓi jin daɗi sun ka bar gaskiya to haka suke yawa mutane sai su yi ta iza mutum su yi ta iza mutum ai lokaci na gare ka shin wani yanzu in baka wani dukiyar ga ka yan muna ba yaushe za ka yan muna nan gaba kana ajiyewa za ka yi sai su yi ta iza mutum sai mutum ya lalace ya ja maka ne jidali nan gaba sai su dawo kuma da su aka baci ne to sharrin shedan kenan duk ya iza ka ga abu wanda bai da kyau in ka fada cike bayan ka shiga sai ya jayi ma wani lokaci hacci a shi ka ni a kafin Allah rabbal ni tsoron Allah na kai ni ba ni kuma shi ya saka to duka sharrin shedan nan nan na tare da su wa ma abin nan karfawan sun ka kawata musu abin da abbayan su min amrul akhirah na al'amarin lahira bi qawlihim la ba'atha wala hisab suna cewa ku yi abin da kuka yi ba wani tashin kiyama ba wani hisabi wani lokaci ma sai ka ji yaruna cewa wai daga duniya sai ka duna wai ba wata lahira kowa shi abin da ya ga dama daga duniya sai ka duna wannan duk shigantaka ce ta shedanu aljanna wa haka alaihim alqawl maganar azaba ta tabbata gare su wa huwa magana ita ce la'amla anna jahannama Allah ya ce na alqawli zan cika jahannama da mutane da aljannu baki daya fi jumlatin cikin jumla ummin kada khalat cikin al'ummar da jumla al'ummar da sun ka wuce ai halakat min qablihim gabanin su min aljin wal ins na mutane da aljannu innahum kanu khasirin lalle su sun kasance masu hasara ya Allah la taj'alna minhum bi rahmati ya arhamar rahimin wa qala alladhina kafaru وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا كما كايري سنتي عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي كي قراءة ينا وعزي ينا كرنتر متاني sai ka yi su tai su samo makaɗa a samo 'yan gumbi a samo wato abin da ya daidai da katon-katon rakodo dangada ko sawa yanzu sai a ce a samo abin da ya kama da su wanda dai aka sanin yana iya hana ta'asirin wannan karatun da annabi ka yi a taho a yi ta rigima a yi ta rigima don dai kada a ji karatun suka ce ma 'yan uwansu la ta sama'u da hadar ƙura'ani kada ku saurari wannan ƙura'ani in yana karantawa walgau ku yi ta surutu ciki nai e, e tubin lagabi ku taho da surutai wa nawahi da abin da ya kama da shiya wasihu ku yi kuwa fi zamani kira'ati sadda yake zamanin da yake kira'a abin da ya sa suka ce haka nan suka ce la'allakum tagalibun don ku jaye shi domin mai wa'azi in yana wa'azi ba aji mutane na taɗumi ana ta kiɗe-kiɗe kunga an rinjaye shi dole ya bari don shi don ajiya ya kai dole ya bari to haka nan kahire suka ce ma yan uwansu tunda sun yi sun yaƙi bari sun ka ce to duk inda zai na a ce a kwashi kayan kiɗe-kiɗe a ce a yi ta kiɗi wurin nan a zo da abin da ka hanawa ya ji ai dole dole ai dole fa ya an liƙira a dole ya shiru ya bakira an in aka yi shi to kudi ba da kyau ku gani har yanzu akwai wa'anda adda ɗabi'u irin na waannan kahiran sai sun ga an zo wajen karatu sai su sa ko su sa wata lasifika mai ƙari su yi mata saiti da inda aka wa'azi don hankali ya rabu biyu to in ka ga ɗiyanka ciki hishe su in ka ga ‘yan uwanka ciki hishe su magan ayyukan kahirai na kama da gajiya don don Allah ya tabbatar da kafircinsu shi ya yi wa ƙalar na kafaru sai da ya kafirta sannan ya faɗi wannan aiki nasu saboda haka aikin yana da muni aikin na da muni ƙwarai ku baggita ma alkur'ani da kiɗe-kiɗe abinda ya kada wasu mutane kenan sai a je inda masu wa'azi wai a ce wai masu wa'azin nan na sun ka hana a aboye bayansu ga siyasa sai a te a samu yaren shiya a gina musu wani ɗan ɗaki na kwano a sawo musu manyan rukudodi a basu a sawo 'yan fulfaya babba a samu lasifikoki biyu manya waɗanda duk sun ishi masallaci a ɗaura musu a yi seti da mai wa'azin da ya ce a uzi billahi mina shaidanin rajim sai ka ji yaro ya kammala sibika ya busa ya ce sai mai boli da tsaye wawa? wai kai malan ka ya wawa? sai mai boli da tsaye in ya gama shegantaka ce sai wani ya tashi sai mai boli da tsaye ɗan ba ƙauye in ya gama sai wani ya tashi sai mai boli da tsaye sai mai gaba da masallaci dan talakawa haka ake kuɗi ake ba yara suna waɗanga abubuwa haka aka ta waɗannan abubuwa iya duk mutanen ga sunan sun walakanta ko ka so ka taro su da Allah sun kai faɗa saboda haka ba ka iya kare su illa dai ka jaye kallahin su ya shahe ka in ka gani su sun yi wajen ka ka gurgusa shi dai za ka yi magana ka ce Allah ya sauwaka ba ta taso ba ce Allah shi ƙara ai bai shirya su tun da kaga abin ya wuce bai shirya su bai shirya su ka dai ce Allah shi ƙara magana shiri ka ai sadda sun kai inda eh, yana shirya su da shirya sun bari don abin ya wuce yanzu yanzu ba magana shirya bari ɗaya na ba shirya ba shirya lokacin da aka sannan ya akwai shirya sannan shirya take to wannan wani abu na naka wani abu na haka suna nan yanzu duk sun walakanta kuma mahi yawan su malamai aggare su wa'ina sun kasa su wa'ina abubuwa ranka yadda ku shiga cikin gari ku bidan mana jama'a shi yasa aka ce komi ka kai ka bidi mutanen kwarai ba wai da ka ga mutum ko kaga mutum yana matsa kusa ga mutanen kwarai ba shi alamar na kwarai na ba bincika ka gane in na kwarai na sannan ka ɗauke shi in baka dauka ba sai ya lalata ka yanzu malaman da sun ka iza su suna nan sun jaye sun komo cikin jama'a yanzu su ko sun baro su can to ina amfanin waɗannan abubuwa ta Allah ka tausaya mana Allah ka yi mana jagora kuma Allah ka kare mu daga sharrorinsu Allah ka kare mu daga sharrorinsu wayannan duka su ne ‘yan barandan Yahudawa su ne ‘yan dan Yahudawa don ba siyasa ta ba dan Yahudanci ne ba siyasa ba ce siyasa ba ta ce a ɓace musulunci ba cikin siyasar najeriya ba inda an ka ce a ɓace musulunci kamar wadda ba ce a ɓace kiristanci ba waɗanga addinai na da najeriya ta yadda da abinta babu inda ta ce a ɓace su don a yi siyasa babu inda ta ce haka nan ba inda ta ce a ɓace masu su yan siyasar da kansu suke faɗin haka babu dokar da ta ce a ɓace waɗanga hitina ce kawai hitanannun mutane kasu su kawo cikin jama'a to Allah ka wa musulmi maganin su Allah ka wa musulunci maganin su Allah kuma ka ba musulmi nasara kuma Allah ka rinjayar da musulunci da musulmai kuma Allah ka tabbatar da mu ga addininka Allah ya ce to su waɗannan naka wannan ɗabi'a da zarar sun ka shigo ciki Allah ce azaba zai musu kai ka tsaya can ka ɗora da wani abu gare su bari ka ji abin da ya ce zai musu fala ni diƙan ladina kafaru فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون فلنذيقن الذين كفروا كاهري وإن دوان شيء أيكنسوا يتي to zai ɗanɗana musu azaba mai muni fihi wad'u zahiri liyadulla ala shumula wato da su wa'ancan da waɗanga da za su tafi da baya ya ce wala nuziƙannan da fala nuziƙannan da kabaru a azaban shadidan su wa'annan kayare ce wallahi sai mun ɗanɗana musu azaba mai tsanani ba dai mataki sun ka ɗauka ka a ji karatun ƙur'ani ba suna tahowa suna wa ƙur'ani walaƙanci ya ce na rance da allah sai na ɗanɗana musu azaba mai tsanani shi kadai za ka yi musu sai an ce Allah ya ce a tun da nan barni da su wala na najziyannahum wallahi sai na saka musu a sawa alladhi kanu amaluna mugun aikin nan da suka aikata yace wallahi sai na saka musu da shi shi yasa kuke ganin su suna nan suna walakanta ne suna nan suna walakanta har a ce mutum wai uba ne ya mutu wai ya shigo da daddare amma da sai kwato mai ta'aziya ya gudu wani walakanci ya hewan ga wanda ya kamata ya shigo cikin jama'a amma ko gaisuwa uba ne bai tsayawa ko gaiso uba ne mutum bai tsayawa ai hitina ta yi hitina to walakanci kenan da Allah ya ce ya rance da Allah sai ya dandana musu shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya alkawari ga duk wanda ya takai sai ya rama ai aqabahu jazaa'i amalihi mugun sakamakon aikinsa sa wadhalikan nar wannan shine wuta fahiya aswa'u azabin wuta ita ce azaba mahimuni li aswa'i amalin ga aiki mahimuni wa huwar kufur ne kafirci saboda haka jama'a duniya ta bar rudinku duniya ta bar ko duniya ta rude ku ku tsaya wa kuwa junanku kuma kai ga Allah shi Allah in an ka taba shi in ya tashi hukunci ba wa'azi wa'azi ne ba magana shi kai ba malamai ka wa'azi malamai ka magana da wa'azin Allah su ja Qur'ani amma shi in ya tashi wuyan mutun shi ka kallewa ko ya kalle kunkuru ne ko kafafu ne kuma ya hana mai kudin sayan magani ya kuhid da mata ta yi ya hana mai abin aure wata ya kuka da gida ne ya kware mai kwano ya hana mai abin gyara wani kuma ya bashi kuma ya bashi rashin hana mai kudin sayan magani kuma ya ce yan uwa ne duk kowa ya jayi mai abashi nan shi walakanta haka Allah wa mutum ya tashi wa ne Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora kuma Allah ka kare mu daga fushinka zalika zalika jazaa أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا جزاء waccan azaba da kun kaji ya ce zai musu ta duniya ce ya ce zalikar azabu shadidu wannan azaba mai tsanani wa asuwa'ul jaza'i da mugun sakamakon can da'in lahi sakamakon makiya Allah annaru wuta ya ce duk wannan abin da kun kaji a ƙarami na babban sakamakonsu ne wuta adafu bayani annar lil jaza'i al-mukhabbar an dalika wanda aka ba da labari da shi annaru game da jaza'u a'da'illah lahum fiha darul khuld cikin wuta suna da gidan dawama in sun ka shiga wuta ba su yi har abada ai al-iqamatu la intiqala mina babu hanyar da za su bi su yi ta daga cikin wutan jaza'an mansubun ala al-masdar bi fi'li al-muqaddar jazainahum dalika jaza'an bima kanu bi na yajhaduna saboda musan da sun kasance suna yi ga ayoyin saboda haka ku bar musu ayoyin Allah in sun ka tabbata bidar duniya ba haukana ba bidar duniya ba haukana ba ku bi hanyoyi masu kyawu wanda sun ka kamata ku nemi duniya kowa Allah ya rubuta abin da zai samu ya rubuta wanda zai same shi saboda haka ku yi ƙoƙari ku bi hanya mai kyawu wajen nema abin da kuke nema ba haukana ba bidar duniya duniyar da take kana iya sai ka kama ta kuma ka mutu zabe fa an kai an ka kare ai kuna je ana batun rantsuwa kun gaji wasu sanatoci sun rasu kuma shi ke nawa sai dai a sake zabe gwamna an kai zabe kasar ga sai da an ka gama zabe an ka ba da sakamako sai ya mutu ko ba ku jiya ba shi ke nawa ya mutu kun ba aba mata ta yi kun ba aba ɗaya ne ko guda ba sake zabe an kai ba ya tahi ga banza Zaɓe ne ya ce banza kudin da ya kashe sun ce banza ko wahala ta yi ta ce banza to haka nan duniya take ba gaskiya gare ta ba ba amana gare ta ba ku yi kokari ku bi hanya mai kyau waɗanda kuke tare da su ku ba su shawara su bi hanya mai kyau wadda kuka zaton kwabita yana gamawa lahiya Allah ya taimake mu wa qala alladhina kafaru وقال الذين كفروا ربنا أضلانا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقال الذين كفروا في النار وإن سنك كافر تبان سنشق وطا كما ودكم كجيا ينزو to cikin wuta sun dora magana suna haɗin rabbana ya Allah Ubangijinmu arinan ne abdullana ka gwada mana biyu din nan da sun ka bashe mu min aljinni wal insi na mutane da aljannu duk wani aljannin da ya bashe mu Allah gwada mana shi duk wani mutumin da ya bashe mu Allah gwada mana shi ai iblis ka gwada mana iblis wa qabil da kuma qabila sannan al katal. wal qatal iblis shi ya ta kafirci saboda haka duk wanda ya kafirci shedan na da kaso cikin kafirci ne shi ko kabila shi ya sunanta kashe mutane saboda haka duk wanda ya kashe wani ba wai sai wanda ya kashe lokacin siyasa ba duk wanda ya kashe wani bisa ga zalunci to ƙabila na da kaso ciki shi kabila siyasa ta sa ya kashe ɗan uwa ne saboda matsalar shugabancin gidan annabi adamu game da ɗiya ne da aurensu kuma wannan ita ce ta sa ya kashe ɗan uwa ne to shi ya fara kashe mutane don haka ko ga siyasa ka kashe wani ko ga wani abu ka kashe wani to kabila na da kaso ciki kuma ne abokin zaman ka cikin wuta kabila saboda haka da masu zuwa su sai adduna su ce a kashe kowa an ka samu a kashe da masu zuwa su samo malamai gobe da nisa su ce a musu aiki a kashe wani a kashe wani waɗanga duka 'yan wuta ne duk tare da kabila za a tashe su ko sun samu abin da suka bida ko ba su samu saboda ka ku ba su shawara ta kwarai waɗanda kuke tare da su ku ba su shawara ta kwarai in dai duniya ta mutum bai samu komi tsahin da ya yi ko mutum nawa ya kashe bai samu sai abin da Allah ya rubuta hakanan mutum ko bai kashe komi ba in Allah ya rubuta mai samu sai ya samu ai Allah ka bayowa akwai wasu mutane da suka yi ta wani in kana da jama'a in ka zo an ce ɗauri aka baka na abin nan na dala shi ɗauri ɗauri aka ba ba dala dubu goma ba dubu goma sau goma aka ɗaure ma wuri guda a miƙa maka shi ko wani ya yi takara wata ƙasa ce wato wata ƙasa ta an ka yi irin wannan jayayya shi ko mutum guda sai almajirai sun samu kuɗi mai kwabo ɗari su aika mai ya gama da su yaka kamfen amma an ka yi zaɓe mai kuɗin nan bai ci ba Allah ka ba su wannan da almajirai ka aika ma kuɗi shi ya ci zaɓe ko ba ku ji labarin ƙasan nan ba to Allah ka ba su e Allah shi ka ba su ba ƙarhi ka ba su Allah ka ba su to tun da kun ka san haka nan ku babbe hanya mara kyau ku babbe hanya mara kyau ku bi hanya mai kyau wajen bida Allah shi ka ba su wa subhanahu wata'ala kuma duk wanda ya ba ya bayu ba mai anshewa to ku bi hanya mai kyau in za ku bida wa ajmilu fi dalabi in ji annabi ku kyautace wajen bida in Allah ya tashi ba ku ba ku shi kai in ko bai tashi ba su ba babu mai tilasta shi Allah ya gafarta mana Allah shi muna jagora abin na na ci gaba إن الذين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تو بعد بيان أهوال الكفار باين بيان هالا إن كهري لما أعرضوا عن الحق لوكتين سكا كودا كيغا غسكيا وقيد لهم قرنا الله يسيا مسمي أبوان أبو كيسون كهلكاسو wa ma tarattaba alaihim fi zalika da abin da ya jeru gare su na halakan nan ya biyo su baya da azaba iri-iri to bayan wannan shari'a ta'ala ya bayyana sai Allah ya shiga yana bayyana halal mu'minina halin mu'minai wakatan nazi lokacin da za a cire ransu ga jikinsu wal ihtidaru sadda mutuwa ta halartu su to ga halayensu fa qala sai Allah ya ce subhanahu wata'ala in innal ladina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda sun ka ce mu dai abin bautanmu shi ne Allah guda wato la ilaha illallah kenan sun masaka mu sannan sun ka daidaita alat tauhidi bisa ga tauhidi wa gairihi da abin da yake ba tauhidi ba na abubuwan da Allah ya umarce su min jami'il ma'amurati na dukkan ayyukan da ya ba da umarni gare su masada'u gwargwadon iyawarsu wato suka yi abin da aka sasu su wa tarki shahawa da kuma barin sha'awa to ranar mutuwarsu akwai abubuwan sha'awa ta tana zalo alaihimul mala'ikatu mala'iku tana sassaukowa gare su inda al lokacin mutuwa suna ce musu Allah ta kafu ai bi Allah ta kafu mina mauti wani kada ku ji tsoron mutuwa ma ba da gudu abinda zai biyo bayan mutuwa wala tahzanu ala ma khallaftum kakwai bakin ciki ga abinda za ku bari bayan ku min ahalin na iyali wa waladin da daya kada ku yi abin na bakin ciki ba za su walakanta ba fa na nakhlifukum fi mu za mu yi muku halifa gare su ciki abinda ake faɗa mutanen kirki kenan wanda sun ka tsaya bisa ga abinda Allah ya umarce su Allah na cewa su mutu suna cewa ba ni mutuwa yanzu kun san bayan Allah na kware ba su mutuwa sai sun tashi ku mutu yanzu na haɗin ba mu mutuwa don me ba ku mutuwa muna da yara ƙanana matanmu ba kaza ne ba su da wani abin da zai taimake su sai mala'iku su ce masu kada ku yi bakin ciki alama kallaftun ga abin da kun ka bari min ahalin na iyali wa waladin da ɗaya wa nanu na kun fiye mu za mu yi muku halifa cikinsu wa abshiru bil janna ku yi bishara da aljanna allati kuntum tu'adun wanda kun ka kasance an muku alƙawari aljanna da an kai muku alƙawari ku yi bishara da ita akwai ta ku kwantar da hankalinku to duk wanda ya tsaya bisa ga shari'a haka Allah zai mai bishara bishara bata tsaya nan ba na hannu auliya uku nahnu auliya ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي mala'ikun sun ci gaba da gaya musu auliya uku mu fa mu ne majibantan iyalinku fil hayatid dunya cikin rayuwar duniya ayna khalufukum fiha fiha mu ne muku halifa cikin abin nan duniyar nan ga iyalin wa bil akhira kuma ranar lahira nakunu ma'akum fiha za mu kasance tare da ku cikin lahiran nan hatta nudkhilakum aljanna har mu da ku aljanna don haka ba za ku walakanta ba nan kuma ranar lahira ba za ku walakanta ba kuma lakun fiha can lahira din na in kun shiga aljanna kuna da mata shahi an fi sukun duk abin da ranku take sha'awa akwai walakun fiha matar da'una duk abin da kuke da'awa cikin aljanna akwai ko mina na kuka so ko mina na kuka so cikin aljanna akwai cikin aljanna ɗaya abinci na akwai shi in kai har da wani aiki wahala ɗaya abba a yi don kusa wani ba ƙauye tashi ya ce ya rasulallah tambaya ne kai ana gona can ana shibka saboda shi ba kauye inda duk babu gona wannan gida bai so ne ana noma can manzo Allah ya ce eh ana yi ba kawai ya ji daɗi sai manzo Allah ya ce mai amma ka sani da shibka da girmanta da girbewarta da sussukewarta filan hatin cikin kyautawa guda ya to ai babu komi dai tun da dai akwai gona babu komi bukata ce ta biya don ba kauyen kwarai inda duk ba a noma mishi nan duk inda ba a noma ba kauyen kwarai bai zama wurin saboda ka ku taimaka ma kauyawa su noma muku shinkawa wadda ka isa ku in kun ga an taho ba su taimako ku yi wa Allah ku ba an sa ku waɗanda ba ku noma ku yi wa Allah ku ba an sa kayan na manoma ku waɗanda ba ku noma ce amana na ku ba an sa abin nan hakuna buga ma yan uwan waya wani wallahi ba shi nan ba a biya ne shi da yawa ka gama yawo gwamnatin najeriya kaka ce ta bada bashi ba ta ansa wadda ta yi tsaye tana tana kame wanda sun kaci bashin baya ba na ta ba ba ita tabbai ba tana ta kakkame sai sun biya kaka ce ta bada na ta wai ka yi ka ta yi ai ba apc kaka bari ba ko lahira ko duniya kaka bari sai ta ansa saboda haka ku ba an sa kun an sa kun kashi ba ku yi noma ba yanzu ana faɗin manoma su mai da wanga bashi ga bashi za a koma basu na noman damana mai yawa manoma ba a basu bashin gaba kun karbi kun ba ku noma kuma kun kashe saura ka dan a fara sa gidajen ku kasuwa a sai sau a biya kuɗin mutane wani ku taimaka ma manoma ku ba an sa bashi tun da ba ku noma ku bari a kai bashi ƙauye ƙauyawa su an sa su noma muku abinci mai isakku Allah shi gafarta ma ƙauyawa Allah shi gafarta ma ƙauyawa Allah shi gafarta ma ƙauyawa Allah shi ƙara noma Allah shi ba da nasarar noma Allah shi ba da abu mai yawa kuma Allah ya ba da abu mai albarka to shi ba ƙauye da ya ji an ce ana noma an ce tonan nan bai koma bari majalisa annabi ba kullum shi na nan saboda dai Allah shi kai shi gidan mai daɗi da ya jiya ya samu babban gona Allah shi gafarta mana wa man abin nan nuzulan min ghafurir rahim wato babban abin mamaki wani ba kauye cikin hadal arwahi shi tambayar manzon Allah ya shi cikin aljanna ga naji dai an yawaita magana aljanna ga akwai kayan daɗi shi wani akwai jaki ciki annabi ya shiru sannan annabi ya ce ban samu wata aya da ta zo kan jaki ba sai wannan aya kuma man amal mithqala dharratin khairan yara wa man amal mithqala dharratin sharran yara imam na shafi ya ce wa ka gane qur'ani kamar ka ya rasulullah kai dai ka jan waga aya kace jaki an ka saukar da jaki ta kanuyi in ba kai ba ka jan aya kace jaki ta kanuyi mala annabi yawa ba kauye bayanin jaki tun nan ba kauye na an ce bai koma ta yi a kai ba ya ji daɗi akwai jaki shawa biyu ne cikin aljanna shi ta suka Allah shiga hauta ma kauye Allah shiga hauta ma kauye shi dan abu kaɗan ya isai dan abu kaɗan ya isai da ya samu jaki ya isai ba sai ya samu mota mai tsada ba ka Allah shiga hauta ma ba kauyu Allah ya ga hauta musu nuzulan wato masauki yi rizqan mahayyan arziki wanda aka tana da mansubin beji ja'ali abin nan ila mukaddaran wato wato ju'ila nuzulan an sanya shi masauki min gafurur rahimi daga Allah mai gafara ko mai rahama wa man ahsanu qawlan wa man ahsanu qawlan mimman Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana ya Allah ya gafurur rahima Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu kanana da manya waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba Allah ka gafarta mana kuma saboda darajar sunayenka ya gafurur rahima ka zaunar da Najeriya lahiya kuma Allah ka hada kan Najeriya ka hada kan yan Najeriya Allah ka kara mana Najeriya lahiya da zaman lahiya Allah ka shirya muka shirya mahukuntan tarayyar Najeriya saboda darajar sunayenka Allah da shugabannin zartawa da 'yan majalisu na ƙasa Allah ka haɗa kansu wuri guda munafukai da sun ka shiga tsakaninsu Allah ka tona musu asiri kuma Allah ka sa a gane su Allah ka sa a gane abin da suka ni don kada a yi makasa aiki Allah ka haɗa kai shugabanni da 'yan majalisa a yi makasa aiki Allah ka haɗa kansu wuri guda ya gafurur rahim mu kuma Allah ka yi mana ƙarshe mai kyawu da mu da su baki ɗaya nan za mu kwana insha Allah bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala gafarta malan menene hukuncin wanda yake yawan kallon fina-finai na hausa yana cewa wai akwai wa'azi cikinsu suna da unwani to ba mu san ai fana na hausa da yake ni ban san su ba eh, ai ko na kanawan ban sani ba ni eh, ban san ko waɗamina ba amma in dai wanda ya kalli abin kwarai to kallon abin kwarai yana da unhwani wanda ya kalli mugu to kallon mugu cuta ne saboda haka shi ya san abin da yake kallo ko menene abubuwa sun danganta wadda kun ga aiki da kallo da taɓi da magana duk ɗaya ne wanda ya yi magana kwarai ya samu abin kwarai wanda ya mugu ya samu mugun sakamako wanda ya kallon kwarai ya samu lada wanda ya kallon da baya da kyau ya samu zunubi saboda haka shi ya san abin da yake kallo Allah gafarta malam mutum ne yana sana'ar sayar da dabbobin da musulmi ba su ci kamar karnuka da jakuna kuma har ya samu kuɗi masu yawa ciki shi ko ya halatta shi fitar da zakka a cikin waɗannan kuɗi algawar ta malam to dukiya in dai ta musulmi ta matsayi ne na musulmi duk inda ya samu kuɗi in dai sun zama sun kai nisabi sun shekara akwai zakka gare shi in dai dukiyar musulmi ta inda duk ya samo ta ko da ko giya haka sai sawa ya kaɓa na kenan to in dai ya samu kuɗi sun ka kai nisabi matsayi ne na musulmi akwai zakka don Allah ce yi wailin ya ta wa wailin lili wailin ya tabbata ga mushrikai dina la na zakata na ba su bada zakka don haka wanda bai bada zakka kur'ani ya kira kahiri mushriki kahiri saboda haka shi musulmi Allah ya hana shi ya kiba da zakka duk inda musulmi ya samu dukiya to ya hidda zakka gare ta saboda haka ku yi kokari hanyar duk da kuka bi abinda dai an bukata ku tuba ku tuban ma Allah hanyar da kun ka san ba ta da ke ku bata amma dukiyar musulmi tana da zakka dukiyar musulmi tana da zakka amma hanyar da ya kabi mara kyau to shi bari ya tuba bi hanya mai kyau Allah gafarta malam suwaye ya kamata a baiwa zakka sannan kuma mutum shina iya baiwa yannai nai ko kannai nai ko ƴaƴa nai ko abokai nai algahu tamalan musulmi ake ba zakka kuma talakawa musulmi talakawa su ya kamata a ba zakka don su Allah ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i har zuwa ƙarshe, kun ga ya fara da talakawa fakirai su ake baiwa zakka sa'annan kuma yan uwan mutum yana ba su ko bai ba su yan uwan mutum in talakawa na waɗanda babu lalura te babu lalura su ɗauke gare shi baya da wata lalura wadda shari'a ta ɗora mai ta ɗaukar su wato yan uwa ne ne kawai suna zaman kansu yana zaman kai ne yana ba su zakka amma bidi'a na ya ba su mai yawa shi bai wa sauran jama'a ya kaɗan shi na kun ka gani babin zakka dan hudu ya rubuta cikin bid'o'i cikin iya sunna kun ga ya lissafta shi cewa mutum ya zaɓi ɗan uwa ne da ita ya ba su mai yawa to bid'a ne saboda haka bai da izinin ya zaɓi ɗan uwa ne ya ba su mai yawa wadda ya ba kowa haka yake ba ɗan uwa ne don ba dukiya ta yi ta ba balle ya keɓe ɗan uwa ne tashi tana can ba zakata ba tashi ba zakata ba in wani gwazangware gare ya ɗiba cikin tashi ya ba ɗan uwa ne amma wagga ya baya inda Allah ya ce a basuwa shi ke algahar tamalan ko ya halitta ga mai aikin hajji idan ya je can ƙasa mai tsarki shi azumi ya halitta idan mai aikin hajji ya je ƙasa mai tsarki ya halitta shi azumi ko ina ana yin azumi illa dai abin da ya sa ka ga wasu in sun tahi inda ka'aba ba su azumi saboda azumi akwai wurin yi ne nan gida amma dawafi babu wurin yi ne nan gida sannan dawafi bai yi wa a yi ta yi ne cikin ranar nan ka tura a ture ka kuma babu shan ruwa bai yi wa sannan duk dawafi bakwai an ka kare suna ce musu habbi mutum ya samu ɗan kohin nan ko biyu ko uku ko biyar na zanzan higuba sannan in ya zuba wasu malamai ma sun kace bayan ya zuba can cikin ciki ne kenan sannan shi zuba ma jiki ne kamar wadda wasu malamai sun kace to kun gani da azumi ba su zubawa sannan za ka yi dawafi ɗan kaɗan sannan ka dawo gida na akwai wurin dawafi na akwai wurin azumi babu wurin dawafi saboda haka shi yasa an ka malamai sun ka rubuta in an tahi makka to babu wata ibada ta musahabbi wadda aka so kamar dawabi har yanzu ga azumin gada aka zuwa in kana iyawa da ranaka akwai wahala ga dawafi ga mai azumi kamar da kun sani amma dai dole sai an azumin farilla shi kan ba na nafila ba dole sai an shi mutu ta yanzu to amma da daddare sadda aka tahajjud din nan in kuka diba ga masallaci na mutane yan cina akwai wanda sun ka gane dawafi ya yi tahajjud din nan akwai yan kaɗan. kuna ku su in an jima in suna yi ku gani za ku ga yan kaɗan su ɗaya ka dawafi duk mahi yawa ana can ana abin nan ana ta hajji to in son samu na wannan lokaci sadda babu jama'an shigo cikin ɗawafi. kai ta kai ta sai ka ga an yi kusa gama ta hajji ko a nawa na akai ka san da an gama cika wurin da ayi ko ma can ko ka bi su ko ka bari sai sun gama ka ce can ka yi naka sadda dawafihi ko yana da waya sannan don da sun gama an kawo a ture sai ka ga ana ture juna to amma wannan lokaci dawafi ya yi maka tahajjud din nan a wannan lokaci ana salla eh ce ana sallah ba a gice-gice ai ba nan suka yi ba sama suka yi dan nan kuma ƙasa can cikin ruhi inda ba a dawafi can na suke nan cikin hilin dawafi ba a sai masu dawafi da nan ba kowa nan wurin liman ma ba na yake ba ah, Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora Allah gafarta malam ko idan mutum yana da hali yana iya fitar da zakatul fitr fiye da mizanin abinda an ka ce a fisuwa shi kari mana a'a ko yana da hali in shi na da hali in dai gaskiya na shi da hali fi sabu wannan masara da gero da shinkawa shi kama rabo yanzu babu lokacin da aka sarrafa su kamar yanzu ya sawo su ya kama raba in dai shi na da hali to makauta su yaba yanzu aka raba su yanzu ga duk hadisan da muka ta karantawa na sadaka cikin azumi kun ga da an ce an ga wata lokacin da zakatul fitr ya azumi ya wuce duk wannan halala ta kare kun koji mun karanta da ku annabinmu ya hi kowa sadaka duniya to sadda ya kowane lokaci sadaka ga azumi cikin azumi lokacin da ya kowane sadaka kowane lokaci sadaka cikin lokacin gana maki goma na ƙarshe yanzu mun shigo lokacin da ya ɗara kowane lokaci cikin shekara cikin shekara babu lokaci mai albarkar lokacin ga yan kwanukan gara sun karage babu lokaci mai albarkar su duk abin da kaka iyawa na alheri ishe yanzu ko mina na kaka yi na alheri ishe yanzu illa dai ka abin abinka don allah kakka yi don allah ya kara ma kuɗi babu shakka yan kai don ya kara ma kuɗi na san zai kara in kai don ya baka aiki don baka da aiki na san zai kai in kai don ya kara ma makami na san zai amma dai yi haka na kai don Allah ya yi don in kai don Allah sai ya baka lada kuma ya baka karin abin da kaka so amma an kai don wannan karin karin ɗaya za a baka ba a baka lada saboda haka matasa min kun ka tashi kowa shi kokari shi koyi da annabi sai kowa abin da shi lalaba aljihunka in iyakakka naira hamsin sai da bino wurin garaba mu wasu ka wuce ga masu bara nan mai ka musu kulli nan kulli yadda bi na ke naira hamsin naira ɗari to ba akwai na naira ashirin ko ƙarafan biyar ya ka sai kulli uku ka raba mutum uku ka yi abin da kaka iya Allah ɗaya sa abin da zai baka ni ɗanga da kun gani da waɗanga da ake wai da ni ba wanda ya sanya abin da zai baka shi ɗaya ya sani to inda gaskiya na kana so ka yi alheri to yanzu na ka kai saboda haka Allah muna roƙonka Allah ka ya mana kai salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah muna roƙonka bi annaka anta la ilaha illa anta la ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana saboda girman ka Allah watan azumin ramadana yana ban kwana Allah ka sa ya wuce da zunubanmu Allah ka sa ya wuce da shakawanmu duk wata shakawa ta mu Allah ka sa ya wuce da ita Allah ka sa ya wuce da duk wata damuwa da bakin ciki da muke da shiya duk wani talauci da wata tsaya Allah ka sa ya wuce da shiya saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mu uwayen su ka gafarta kakanninsu <clears throat> Allah ka gafarta ma yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriya uwayen mu duka Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalan mu iyalan mu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah yadda ka hada mu da su duniya Allah ka hada mu da su aljanna haka nan waɗanga da mun ka karanta mala'iku na ce musu za mu hake muku iyalin ku Allah ka sa mu cikin su ko da ba mu na Allah ka hake mana ɗiyan mu ka hake mana iyalin mu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta ma uwayensu ka gafarta wa kakanninsu Allah ka sa aljanna koma mu tare da su Allah dan daraja sunayenka Allah ka gafarta mana ka gafarta ma yan diyan gada ka ba mu da wanda zaka ba mu ka gafarta ma zuriyar mu gaba da ilawa mil kiyama dan daraja sunayenka Allah dukkan zuriyar mu Allah ka gafarta musu kuma Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka sa su zama na tsohon ido gare mu Allah kakka bari ko gudansu ya zan hitina gare mu mazansu da matansu duk wanda ya hau hanya wadda ba ta su da kyau Allah ka shirya mana abinmu Allah ka shirya mana abinmu Allah ka shirya mana abinmu Allah ka dawo mana da su ga hanya kama daidaiciya Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka sa musu albarka ka sa su zanna tsohon ido gare mu ka sa su zama ni'ima da rahama ka gare mu Allah ka gafarta mana Allah ka mai da hankalinsu ga karatu da ibadarka kai manya-manyan malaman musulunci da su masu tsoronka kai manya-manyan shugabannin musulunci da su masu tsoronka kai manya-manyan mawadatan musulunci da su masu tsoronka kuma kai manyan manyan bara da musulunci da su masu tsoronka Allah ka sa musu albarka ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka kare mana su muna nan ko ba mana Allah ka sa su cikin wa'anga da kai alƙawarin tsarewa Allah ka gafarta mana Allah ka sa aljanna makomin mu in kiyama ta yi mu duka Allah muna roƙonka Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya saboda girman ka Allah cikin taron ga nama idan akwai wanda ka rubuta dan wuta na roƙon ka muka Allah ka goge shi Allah ka goge suna ne daga wuta mu dukar Allah da mu da shi Allah ka rubuta mu cikin yan aljanna kuma aljanna firdausil A'ala cikin littafin nan da ba a gogewa kuma ba a canzawa saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka Allah ka tausaya mu raunin mu Allah ka tausaya mu raunin mu Allah ka tausaya mu raunin mu saboda girman ka Allah ka yahe mana Allah ka yahe mana Allah ka yahe mana Allah ka gafarta mana Allah ka asa mana addu'o'in kuma ka biya mana duk bukatun mu na alheri wanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana duk wani abu wanda muka tsoro ko mina na muka tsoro Allah ka kare mu Allah ka kare mu ka kare kasar mu Najeriya Najeriya Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani kuma Allah ka hada kan muka hada kan kasar mu Najeriya Najeriya Allah ka hada kan Najeriya ka haɗa kan 'yan Najeriya saboda darajar sunayenka Allah muna ƙara roƙonka bi annana na nashhadu annaka talla la ilaha illa an tala ahadu samadu ladi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadi Allah ka shirya maka shirya mahukuntan tarayyar Najeriya saboda girman ka Allah mahukuntan tarayyar Najeriya Allah ka haɗa kan sori guda da 'yan majalisar su Allah ka haɗa kan sori guda da 'yan majalisun su na tarayya Allah saboda girman ka Allah ka haɗa kan sori guda Allah ka haɗa kan sori guda har su samu dama su yi ƙasa aiki Allah ka haɗa kan sauri guda Allah ka haɗa kan sauri guda saboda girman ka Allah munafiqai masu kokarin su warga za su Allah ka tona musu asiri Allah ka tona musu asiri kuma Allah ka sa a gane su kuma Allah ka sa a gane su Allah kuma ka hana abin su dan darajar sunayenka Allah kuma ka gane da su matsalolin Najeriya Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka gane da su matsalolin Najeriya Allah ka ba su ikon gyarawa Allah saboda girman ka Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kara musu lahiya da da da abin nan da da da imani na kware wanda ka sa su yi aikin da kace su yi kuma su bar wanda kace su bari saboda girman ka Allah ka kare mu daga sharorin su saboda ka Allah ka kare mu daga sharorin su saboda sunayen ka masu girma Allah ka kare mu daga sharorin su kuma Allah ka azaita mu alherin su Allah saboda ka Allah ka hidda abin su garamu ya Allah ka hidda abin su garamu ya Allah ka hidda abin su garamu ya Allah bi asma'ika al-husna Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isanmu ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa saboda girman ka Allah ka kara mu arewa lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ofani ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihamu jihamu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ofani saboda girman ka Allah kada ka bari kowa ya ba mu tsoro ya Allah kada ka bari kowa ya ba mu tsoro ya Allah kada ka bari kowa ya hirgita mu ya Allah kada ka bari kowa ya walakanta mu ya Allah ko ba mu tsoro Allah ka bashi tsoro ya Allah ko ba mu tsoro Allah ka bashi tsoro ya Allah ko hirgita mu Allah ka hirgita shi ya Allah ko walakanta mu Allah ka walakanta shi ka gina mana rami ko don mu fada Allah ka kada shi ciki Allah ka kada shi ciki mu kuma Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu saboda girman ka Allah ka shirya mu ka shirya hukunta wannan jiha ta mu ka shirya su zuwa ga abinda ka kaka so kana rada da shi saboda girman ka Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kiyaye mu kuma ka kiyaye su saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah da mu da su Allah ka aza ga hanya kama daidaiciya Allah ka azita mu alherin su Allah ka kare mu daga sharorin su ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isan mu don suna yanka da sabobin ka madaukaka Allah ka tose ya mana Allah ka ansa mana addu'o'in mu muna kan roƙon ka Allah bai asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka amintar da hanyoyin mu Allah ka amintar da kauyukan mu Allah ka amintar da biranen mu saboda girman ka Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu ka kare masallatai kare mu wuraren zaman mu Allah ka kare mu wuraren sana'a mu Allah ka kare mu wuraren ayyukan mu Allah ka kare mu wuraren tahiyoyin mu duka Allah ka kare mu saboda girman ka Allah duk wasu manganu da muke Allah ka tsarkake niyyar mu duk wani aiki da muka Allah ka tsarkake niyyar mu ya Allah duk wani motsi da shiru da niyya da da manowa Allah ka tsarkake ta ka tsarkake ta daga manowar duniya ko abin duniya don daraja sunayenka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta mu ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya bayan ka musulmi yara da maya maza da mata masu rai da matattu da aka yi da da za a yi duka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ya Allah duk abin da kake saukawa yanzu Allah ka ba mu rabo mai yawa wanda ya tsara na kowa yawa shirin da ke sauka ko Allah ka kare mu ka kare musulmi baki daya kuma ka sa mu cikin da kake yantawa a yau ka sa mu cikin wayanda zaka yantawa gobe zuwa karshen azumi duka Allah ka gafarta mana ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam